Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci sha 16, 21 da kuma da biyar. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya za ta fara wani atisayen tabbatar da tsaro cikin ruwan kasar. A jamhuriyar niger an shirya wani taro na karfafa hulɗa tsakanin 'yan jarida jarida da jami'an tsaron kasar. har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a wasu garuruwa da ke cikin birnin Kwanni sun koka da saniyar waren da suka ce ana nuna musu wajen ba da taimako. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana da kuma sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. basarakin kasar Saudi Arabia ya bayyana goyon bayansa ga shirin zaman lafiya a gabas ta tsakiya a babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a jiya Laraba. to amma bai bayyana koriyar za ta bi sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen daidaita dangantakar ta da isra'ila ba sarki salman bin abdulaziz ya faɗa a taron da ake gudanarwa ta yanar gizo cewa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya shine babban zaɓinmu za mu iya yin komai domin aiki tare wajen cimma wannan manufar ta kyautata al'amura ta yadda zaman lafiya kwanciyar hankali da zama tare za su wanzu a tsakanin jama'ar yankin jama'ar yankin da sun hada da 'yan kasar isra'ila waɗanda 'yan kasar saudiya ba sa mu'amala da su a makon da ya gabata shugaban amurka donald trump ya yi hasashe bayan rattaba hannu akan yarjejeniyar abraham wadda za ta daidaita dangantaka tsakanin isra'ila da daular larabawa da bahrain cewa riyad za ta bi sahu a lokacin da ya dace to sai dai a kalaman nasa a wajen taron na majalisar ɗinkin duniya sarki salman ya jaddada daɗaɗɗiyar matsayar saudiya na goyon bayan sulhu tsakanin ƙasashe biyu na isra'ila da falasɗinu tare da tabbatar da birnin kudus a zaman babban birnin falasɗinu mai 'yancin kanta haka kuma ya bayyana goyon bayan shirin zaman lafiya na kasashen larabawa na shekara ta da biyu wanda ya yi tanadin tabbatar da kasar falasdino a zaman sharaɗin daidaita dangantaka da isra'ila a yayin da ƙwararru a ƙasar sudan ta kudu suka shawarci gwamnati da ta fito da sabon tsarin tattalin arziki da ƙasashen da suka ci gaba suka yi amfani da shi wajen daidaita farashin canjin kudaden waje a kasuwannin bayan fage wani sabon rahoton kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya ce babbar matsalar ƙasar ta sudan ta kudu ita ce cin hanci da ya katutu a cikin gwamnati wani masani tattalin arziki kuma shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta dr john garang da ke bo farfesa abraham matosh ya ce kamata ya yi kasar ta sudan ta kudu ta koma kan tsarin tattalin arziki na samar da ci gaba wanda a ƙarƙashinsa gwamnati za ta iya ƙayyade farashin canji na kasuwannin bayan fage kazalika da kuma kula da shiga da fitar kudaden waje tsarin tattalin arziki na ci gaban ƙasa ya yi tanadin shigar gwamnati sosai da kuma faɗaɗa ƙayyade farashi da yanayin kasuwanni to sai dai wani sabon rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta sudan ta kudu ya ceceki jami'an gwamnatin ƙasar da mukarrabansu akan kasara tattalin arzikin ƙasar yana mai cewa ana tafiyar da ƙasar ne bisa wani mummunan tsari da ke da manufar azurta 'yan boko 'yan siyasa da ke ci da gumin miliyoyin jama'a da suka daɗe cikin ukuba tashi hankali da musgunawa a cewar shugabar hukumar yasmin suka wawure dukiyar gwamnati ba yaƙi kaɗai yake ƙara uzurawa ba haka ma shine babban gimshikin tashin rikici da rashin zaman lafiya Birtaniya ta kasance ƙasa ta baya bayan nan ta nahiyar turai da ta ƙaƙaba dokokin takaita zirga-zirgar jama'a a jiya laraba biyu bayan ƙarin yawan kamuwa da cutar coronavirus adadin kamuwa da cutar yana ninninkawa a kowane mako a yayin da babban jami'in lafiya ya yi gargadin samun karin sababbin kamuwa da cutar har dubu hamsin a kowace rana idan al'amura ba su sauya ba kasar birtaniya ce ta sami adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus mafi yawa a nahiyar turai inda aka sami fiye da waɗanda suka mutu dubu arba'in da ɗaya a ƙarƙashin sababbin dokokin an tilastawa gidajen shan barasa da na cin abinci rufewa daga karfe goma na dare haka kuma ana wa jama'a da su yi aiki daga gida a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin Prime Minister Boris Johnson ya ɗora wani sashe na alhakin wannan yanayi akan jama'a. While the vast majority have complied with the rules, there have been too many breaches, too many opportunities our invisible enemy to slip through undetected. ya ce a yayin da mafi akasarin jama'a suka yi biyayya ga dokokin da aka gindaya akwai wasu da yawa da suka saba wa dokokin wanda ya bada babbar dama ga wannan cuta ta kutso kai ba tare da an ganta ba kwayar cutar ta soma ƙara yaduwa ta hanyoyi masu yawa a wata agusta gwamnati ta yi kokarin sassauta dokar fitowar jama'a domin sayan kayayyaki inda ta rika biyan rabin kuɗin abinci da suke saya a gidajen cin abinci kano kuma ta karfafawa ma'aikata da su koma ofishinsu mutane da dama sun shiga rudani akan sakon sauyin. labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taska rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda rundunar sojojin ruwan kasar za ta fara wani atisayen tabbatar da tsaro a cikin ruwan kasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko da wannan rahoto. Rundunar sojojin ruwan Najeriya tuni ta aike da manyan jiragen ruwan yaƙi guda shida da kuma ƙarin wasu jiragen ruwan yaƙi guda sittin a wani hoɓɓasan tunkarar 'yan fashin teku. masu fasa kwabrin albarkatun man fetur da ma sauran masu aikata laifuka iri daban-daban a cikin ruwa. Wannan atisaye kamar yadda Riya Admiral David Adeniran babban kwamandan rundunar mayakan ruwa shiyar gabas ke cewa tuni an aike da jiragen ruwan yaki domin tabbatar da fara sintirin. Atisayen mai take exercise sanga song da za a yi kwanaki biyu ana yin sa zai kuma cimma ɗorewar nasarar atisayen da aka yi tun farko. Mai take exercise Beckham Mon za a gudanar da shi ne a ruwa da ke jihohin Akwa Ibom, Cross Rivers, Ebonyi da kuma Rivers. Za kuma yi amfani da atisayen don gwajin zama cikin shirin kota kwana na jiragen ruwan yakin Najeriya. Masana tsaro irin su Air Komodo Ahmed Tijjani Baba Gamawa na ganin wannan atisaye ya zo daidai lokacin da ya dace. Uh, wannan atisaye da kuma operation wadda su a rundunan sojojin ruwa za su yi abu ne mai kyau kwarai da gaske dalili kuwa shine idan ka duba nasarori da suka samu a baya a wayana atisaye da kuma operations da suka yi wadda yake har yadda ake zuwa ake fitar da bakin mai ba bisa ka'ida ba wato crude oil wasu illegal refineries da kuma makamai da ake shigo da su ba bisa ka'ida ba hatta ta kai ga ga wannan shinkafa da ake fasa kauri ake shigo da su ta ƙasa ba bisa ka'ida ba ta ruwa a wannan dakari sun samu nasarori kwarai da gaske saboda haka wannan ma abin da za su yi zai taimaka kwarai da gaske da yadda ake shigo da makamai ta ruwa ba bisa ka'ida ba da yadda ake shigo da wayannan shinkafa ake fasa kauri ta ruwa ba bisa ka'ida ba hatta wayannan 'yan ta'adda da suke satan jiragen ruwa idan aka yi haka ina tabbatar maka da cewa za a samu nasarori kwarai da gaske a bisa nasarori da suka samu a baya saboda haka wannan abu ne mai kyau don a kara musu karfin gwiwa domin su samu nasarori a wayannan abubuwa domin ƙasar nan ta zauna lafiya Ah, kuma wannan abu ne mai kyau a kara musu karfin gwiwa a taimake su a gwamnatance su ci gaba da wannan ayyuka da suke kuma insha Allahu in aka ci gaba da yin abubuwan nan insha Allahu kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Shi ma ƙwararre kan harkokin ruwa Comrade Abubakar Abdulsalam ya ce wannan yunkuri na sojojin ruwan Najeriya zai taimaka gaya wurin tabbatar da tsaro a cikin ruwan kasar. Na farko wannan mataki mataki ne mai kyau kuma mataki ne wanda lalle-lalle zai kawo ci gaba a wajen yaki da mayagun mutane da suke aikata ta'addanci kan ruwa da kuma waɗanda suke aikatawa na wajen satar mai wato bonkri. A kasayin lokaci da dama mutanen nan dama suna amfani da manyan makamai kuma suna da mutane mutane daga wajajen ƙasa waɗanda suke taimaka musu da makamai na zamani wanda ya kama daga bindigogi zuwa ƙananan jiragen ruwa masu gudun gaske domin sakan aikata laifi daga nan daga nan kuma su sasi su arce su yi wani wajen daban to saboda haka a kasancewar rundunar sojojin ruwan najeriya sun samu jirage kamar yadda muka samu labari da kuma na ruwa da na sama to wannan zai taimaka musu wajen dakile ta'addanci da irin wayannan mutane da ake kira sea piracy da kuma masu aikata wannan da ake kira eh, bunkri zai dakile irin mugayen manufofinsu za mu yaba da irin wannan mataki da gwamnati ta dauka da kuma rundunar sojin ruwan najeriya suka dauka yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan atisaye zai taimaka wurin samar da tsaro a ruwan najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda a wani yunkurin karfafa hulɗar aiki a tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaron ƙasar ƙungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro a gsm e ta shirya wani taron haɗin gwiwa da ofishin ministan tsaron ƙasar a birnin yamai inda aka canza yawu game da hanyoyin da za su baiwa 'yan jarida bayanai a yayin da suke ƙoƙarin tantance sahihancin labaran da suka shafi sha'anin tsaro. kamar yadda za a ji karin bayani a hirar da ta hada wakilin muryar amurka a birnin yamai sulamin mani barma da shugaban cibiyar 'yan jaridar nijar ibrahim haruna in ana zancen matsalar tsaro akwai su masu kare 'yan kasa wanda ake cema kan sojoji kan polisai wanda su ma aikin na kula da tsaro ne su kuma 'yan jarida aikin su na bada labari ne to cikin shekarun nan duk da suka wuce muna cikin wani hali wanda ba a san ba ya za a yi aiki tare da juna mu muna aiki ma daban su suna aikin su can daban kuma kowa yana neman ya hana wani ya yi aikin shi ko kuma wani yana ganin a'a wanga ya hana ni in yi aiki na yanda na iya kamata to cikin wannan tunani yau bayan uh, mun ga duka abubuwan nan wasu 'yan jarida wanda suke cikin mu suka yi lissafi suka ce a ya kamata su hudu kungiya wanda da kula da wannan fanni da ka san ita gidan 'yan jarida wanda ake cewa maison de la presse ta kumshi komi da komi amma in aka ware wani abu wanda aka ce a wanga fannin wata kungiya daban take kula da shi mu muna kawo goyon baya ga wannan kungiya mu ba ta haɗin kai don ta samu ta ci gaba kuma aikin wannan sai ka gani ya bunƙasa an samu ciwo kan matsalolin da ake samu a wannan fanni amma kana ganin president wannan zama zai iya taimakawa a samu sauyi eh, game da halin da ake ciki a can baya to yau dai kun gani mutanen da suka zo wurin ga 'yan jarida kuma ga dewa cikin 'yan sanda da 'yan masu jami'an tsaro dewa sun zo kenan damun ce aka yi eh, rana ce ta tattaunawa kai mine ne kake gani akan aikin da nake ni aikin da nake ku lahin mi gani ya mu ma muke gani abu to ta wata hanya zan mu ciwo kan matsala in rishin samun labari ne tsakanin bayani ne tsakanin mu ya kamata mu dima mu gani ta wanda hanya zan mu rika samu labari tsakanin aikin da muke yi in abu ne ya faru wai ta wata hanya ce shi dan jarida zai samu labari akan abin da ya faru abin da ya shahi harkar tsaro su masu eh, kare da eh, eh, tashin su ya kamata su masu masito ga hanyar da zuku bi in kuna so wane da wane ne ko kuma a wanga fanni wane da wane zuku yi kira ya su baku labarin kuma labarin wannan su ma bai kamata ba su yi jinkiri tunda ka san ba da labari bai san jinkiri in kuka yi jinkiri tilasta ne yau ah, jita-jita take yawa kuma abin da aka riga aka fara faɗi ko ma kun kana labari eh, bayani da daga baya banza ne kenan dan wannan ake so a yi maza a samu hanya ta kirki wadda daga abu ya faru kowa su wanda abun suke kula da abun sai su ce ma to yan daga abun da ya faru to za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda kwamitin neman tallafi na sabon garin chilankom da ke cikin birnin Kwanni ya bayyana halin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a garin suke ciki tare kuma da mika ƙoƙon baransu zuwa ga hukumomin Nijar. da kungiyoyin agaji domin taimaka ma waɗanda al'amarin ya shafa kamar yadda jadilin bogausi mamba a kwamitin ya yi wa wakilin muryar amurka a birnin kwanne haruna mamman bako ƙarin bayani daga cikin mutanen da waga ambaliya ta kwaɗan ma ni kai na ina ciki amma ka san duwa da kake kaɗaran ma wani to shine kwamiti namu na sabon gari cilankom ya yi zama duk kwamitin namu duka wanda a cikin kwamiti mun ka zauna Allah ya taimaka mana wannan bawan Allah Alhaji Bahari ya azana shi gudunmuwa jika ɗari biyar bayan ya azana shi sai mun ka tarra jama'a duka masu ƙari mun kai musu duka wannan bayani kuma sun ka sa nasu tallahi daga cikin wanda wannan abin ya faru gare su mutum ɗari biyu da ishirin da hudu amma mun ka zamna mun kwamiti namu ya zamna mun ka tantance mutum talatin da bakwai suna cikin wannan abin amma gaskiya suna da hali sai mun kai ekartar su mun kamar ɗari da saba'in da takwas an samu kuɗi gwargwadon hali abinda za a ma mutane to shine kwamitin namu ya yi zama ya ce to a sai abinci an raba mutane idan an kan raba musu mu sauraya cikin ekol sauraya gidan aro ni kana da ka magana ga iyali na yau satin su uku gida ni ga hanya na kwana mun raba abinci mutum ɗari da saba'in da takwas. to muna iya musan eh, wannan abin kamar wasu gidaje nan birnin kwanni waɗanda nan kewayen cilan kuma waɗanda abin da ya Allah la'alli sau ko gida nawa. gida waɗanda mu da namu kwamiti ta mu bakin sakatarkin mu inda mun kai ma wannan kwarya gida goma sha ɗaya sun kafa amma yanzu an samu ƙari za su kai sha biyar. wannan gidajen da sun kafa ne banda gidajen da ruwa sun ka mamaye mutane sun kai ta sun ka bar gidaje. waɗannan gidaje waɗanda ruwa sun ka mamaye ana samun gida tamanin har da goma muna neman taimako don Allah don annabi saboda waɗannan mutane wallahi wallahi sun matallahi wani bai da abin da zai yi runwa cikin gida ne wannan ana iya cewa wannan kamar kukan kurciya ne saboda mutane su sai irin matsalar da jama'a suke cike zamanto ba kamar irin ya mai ne ɗaya ba ko ina ne nan ma birnin kwanne kuna buƙatar taimako mun ga irin yadda masu hali ka zuwa suna taimaka ma nan bayan Allah a cikin wata lalura don haka mu ma ba kukan kurciya ne ba bisa wazab duk an tura irin abin da mun ka ba mutane abin da mun ka samu ga mutane kowa ya gan shi muna bara ga masu hali don Allah da hukuma a taimaka mana to ana iya cewa nan ba ku samu wata babbar kungiya ba yalla wadda ta to muku ta kasashen waje ko kuma wani proje ko wata ONG nan cikin garin birnin Kwado wanda son ka ku tallafi. Le ba mu same shi ba. Wani kokari na kwamitin mu namu na sabon gari Tilankwa. Wannan ana cewa kenan taimakon mutanen da mutane masu yan kasuwa da masu harkokin yau da kullun na birnin Kwanni wannan eh, tallafa mutane da kuka yi dan taimakon da aka samu ne ga jama'a. Eh wannan taimako ne aka samu ga jama'a ne domin lokacin da mun kai zama na farko dukkan mun kire wayanda unguwan unguwanmu duk wani mai karhi mun kira shi mun zama muna kai mu ɗari a nan wurin nan mun kaɗa kuɗi jikka ɗari tara da jikka goma sha to jikka 900 da jikka goma sha sai mun ka aje su wajen terrorism ma cewa alhaji bari da saya ta waye mun ka to mun ka yi risansama mun ka ga kuɗi ɗari biyu mutum ɗari biyu da ishirin da kaga kuɗin ba su muna son abin da an ka samu a ba su ko da ruhunoni na su yi inda hali kuma su yi shige honsu domin akwai wani gida wallahi akwai mutum fiye da saba'in yau ba korin cikin gidan nan kuma ba su da halin yin watan gina. Yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule muni Barma. makon jiya shirin na ƙasa ya taɓo koke-koken na ƙasassu a tarayyar Najeriya musamman yadda suka ce ba sa samun kulawar da ta dace daga 'yan siyasar ƙasar alhali yawan jama'ar su ya kai matsayin da zai kwadaitar da jam'iyyun siyasa su shiga kamun kafa sannan suna da ma'ilmantar da idan aka ba su mukamin gwamnati za su ba mara ɗakunya. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya a hirar da ta hada shugaban makafin jam'iyyar APC Suleiman Ibrahim Yarima da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya. Nin da nake ma magana na je gudun wayansu ministoci wanda muka yi alƙa suka yi muna alƙawarin ba mu zo za su taimaka muna domin ci gaban wannan kungiyar da kuma mutane masu bukata na musamman amma kaga ba su yi mana haka ba idan ka duba kuma wani kwamishoni muna da contact da su amma kaga duk ba zo sun taimaka mana saboda menene akwai karancin wayewa a tattare da su mun gaya musu a baya cewa idan turancin da muka rubuta musu da ya musu eh, sauri ba su gane ba su kira musu su zo na da mu sai mu yi musu a hausance ko musu yaren suke fahimta saboda menene mun fuskance su akan cewa yawancin su ba san ma watakila ana samun dai sabani sosai haka saboda muna kokarin mu fahimta fahimtar da su cewa fa mu yanzu kanmu ya waye kuma muna masu eh, matasa ne masu jini a jika wanda za mu kawo canji fiye da yadda ake tunani a wannan kasa Najeriya. Suleiman Ibrahim da alamu kun takaita wannan aiki naku. Kaga ka nuna ku 'yan siyasa ne amma na jam'iyyar APC. Akwai sauran jam'iyyu eh. fiye da wajen zan iya cewa hamsin fada ake da su a Najeriya. A to idan ka duba babu wata jam'iyya tun da aka fara zaɓe a Najeriya ko kuma aka fara demokradiyya a Najeriya babu wata jam'iyya wacce ta ba mu mutane masu bukata na musamman a mahimmanci idan ka duba jam'iyyar sai jam'iyyar apc domin ita wannan jam'iyyar apc ita ce ta ba ma mutane masu bukata na musamman damammaki da dama domin su shigo a basu wannan kujeru da dama yanzu magana da nake da kai muna da national disabled leader wanda ake kira shi alhaji musubawu didi so kaga wannan eh, jam'iyyar apc ta taba wannan abun a ƙasa najeriya to me zai sa mun yadda da manufatar din jam'iyyar APC. Wannan misbahu da kake magana gurgu ne ba ba ba makaho bane irin ku. Eh gurgu ai idan aka ce ina ga muka muhimmanci da kai sai sai mai ai akwai jam'iyyoyi da dama shine ki ga muka cewa ai duk wata jam'iyya babu wata jam'iyya da ta ba ma mutane masu bukata na musamman dama su shigo ai wannan harkan siyasa za su iya kamar jam'iyyar APC. Idan za ka tuna, idan za ka tuna a baya, ba baya lokacin da jam'iyyar PDP ke yayin ta an yi irin wannan kungiya ta yan wato ko guragu zan iya cewa masu goyon bayan ko yan jam'iyyar PDP. Eh. inda aka yi wani akilu abdullahi jigunu daga kaduna yake shugabancin wannan kungiyar eh wasu fa za su dauka yayi kawai kuke ɗauka duk jam'iyyar da take mulki kawai sai ku dunguma ku ce ita ce mai bada kaza ita ce mai bada kaza me ka ce kan wannan wannan ba wannan kungiyar ba haka take ba domin a magana da ke amka wannan kungiyar da gazantar din nan dama already mu yan jam'iyyar APC ne da mu aka yi wannan jam'iyya mu muka ɗauki kuɗin mu muka tallata shugaban kasa Muhammadu Buhari a gidajen rediyo mu muka sai kati muka dinga tura mai har Allah kuma da addu'o'in mu Allah kashi wannan kujeran saboda haka muna da manufofi da ah. dama akan wannan jam'iyyar APC shi yasa ma muka ga ya kamata ta mu zo mu kafa kungiya wannan ina tunanin wancan kungiyar da kake magana menene ta ma mutane ma wanda suke da bukata na musamman jam'iyyar apc eh, muna ga muka cewa yalla bai wannan jam'iyya ta wuce da ake tunani kuma jam'iyyar pdp karya ne yaudara ne dama mutane na wanda suka zo kawai domin su sace kuɗin najeriya kuma su yi wannan abin to a shirye muke mun kai wayansu su kotuna wayansu kuma suna dab da suna ofisin e fcc da haka abin da muke so shine especially 'yan siyasa su ba mu haɗin kai mu mutane masu bukata na musamman especially mutane masu lalurar rashin gani a tare muke da jam'iyyar apc wannan ƙasa jihohi guda talatin da shida in haka ne kuna ga kun kawo karfi me yasa wala ku tsaye da dan kungiyar ku wanda baya gani ya takarar shugabancin ba aikin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauko shi ya gama muna son tabbatar muka cewa mu za mu zo ba dan kuɗi bane a gaban mu domin ci gaban mutane masu bukata na musamman da kuma kasan gabaki daya. masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban makafin jam'iyyar apc suleiman ibrahim yarima da wakilin muryar amurka a abuja nasir adamu el hikaya ni suleiman muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya Yeah. da daidai a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi ilimi ya fi to yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Madam za mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanunta akwai an kama mutum biyu a kokarin da suke na yin cuta ga wata mace na kuɗi gana sidi miliyan dubu goma sha jaridar ta ce an kama waɗansu mutane waɗanda ake zargi a kokarin yi wa wata mace zamba cikin aminci na kuɗi gana sidi dubu goma sha biyu yanzu haka suna a hannun 'yan sandan kwabenya a nan akara. waɗannan mutane guda biyu sun hada da Yaudaku mai shekaru 26 wanda ya kasance a matsayin mai aikin bayar da hayan gidaje da Muhammad Suraj mai shekaru 49 da ya kasance a matsayin mai gida da suka yi kokarin yaudarar wannan mata don su ba ta hayar gidansu yanzu haka suna a hannun 'yan sanda kamar yadda aka nuna suna taimakawa a binciken da ake jami'in hurɗa da 'yan sanda na Accra Regional Police Command kenan Deputy Superintendent of Police Ifya Tengi ta faɗa wa jaridar haka a jiya. Eh, mun leƙa jaridar da Chronicle wannan labarin zamu gani. ndc na so ka doko wani tsari na kirki baumiya ne ya faɗi haka jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa mahmud baumiya na mamakin cewar duk wani tsari mai kyau na ci gaba idan gwamnati da ke mulki za ta gabatar babban jam'iyyar adawa national democratic congress ndc za ta yi suka ya ambata musamman misalin yarjejeniyan hydro Masa facility na na dala biliyan biyu wadda tun ka kulla jam'iyyar ndc ta yi sukarsa har ya kai ga jam'iyyar ta rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnatin china dr baumiya ya kuma ambata free senior high school wato tsarin bada ilimi kyauta da gabatar da shirin nan na baiwa matasa aiki wato nation builders cups kenan da Kananan jirage da za su rinka gabatar da magunguna ga cibiyoyin kiwon lafiya da shirin nan na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya duk waɗannan tsarurruka ndc sun yi suka a kansu ya ce inda ko gwamnati ta durƙusa ga su kansu da yanzu waɗannan kyawawan tsarurruka da gwamnati ke gabatarwa an yi watsi da su ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta rawaito a fidda martina hamidu a matsayin mai shari'a na musamman saboda zukanci da iya rashin aiki a safaci ta rawaita wannan jaridar daily graphic ta kamo wannan labari daga asafa wato the alliance for social equity and public accountability asafa a takaice na bukatan mr martin abk amedu a kore shi daga matsayinsa na mai shari'a na musamman akan dalilin cewar bai iya aiki ba ridwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. A cikin kasa da wata guda, Amurka ta shirya kulla wasu yarjejeniyoyin zaman lafiya guda biyu masu cike da tarihi a gabas ta tsakiya. An kulla yarjejeniyar baya-bayan nan ne tsakanin Isra'ila da Bahrain. An kulle ta farkon ne kuma tsakanin Isra'ila da hadaddiyar daular Larabawa. A ƙoƙarin samar da zaman lafiya da yin aiki tare, bahrain ta amince ta inganta hulɗar ta da isra'ila za su buɗe ofisoshin jakadanci sannan za su tura jakadunsu a ƙasashen juna kana jiragen samansu za su yi jigila kai tsaye zuwa ƙasashen juna bayan haka za su ƙaddamar da ayyukan haɗin gwiwa a fannoni da dama kamar kiwon lafiya kasuwanci kere-kere ilimi da tsaro da kuma fannin noma yarjejeniyoyin zaman lafiya guda biyu kacal ne aka kulla da isra'ila cikin shekaru 72 in ji trump ya kuma ce yana kyautar zaton za a ƙara samun irin wannan ci gaba lallai waɗannan yarjejeniyoyi da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa akwai yiwuwar za su taimaka ainun wurin samar da adalci da zaman lafiya mai ɗorewa da falasɗinawa bayan shekara da shekaru na rashin zaman lafiya da tashin hankali al'amura sun inganta ainun a gabas da tsakiya a cikin shekaru uku da suka gabata a cewar shugaba trump I've restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate 100%. Na maido da yarda tsakaninmu da kawayenmu na yankin kuma mun yi aiki tare wurin murkushe kungiyar ISIS 100 bisa ɗari Mun killace masu tsaurin ra'ayi da ke gurɓata musulunci suna haddasa tashin hankali. A yau ƙasashe a faɗin yankin da ma duniya baki ɗaya sun haɗa hannu kanan suka haɗa kai wurin gina kyakkyawar makoma ba tare da miyagun mutane masu haddasa ta'addanci ba. shugaban trump ya gode wa shugabannin isra'ila da bahrain game da bajinta da suka nuna ta kulla yarjejeniya mai cike da tarihi shugabannin sun nuna cewa za su iya samun makoma mai cike da kwarin gwiwa da ba za a lalata da yawan yaƙe-yaƙe da aka fuskanta a baya ba yayin da kasashe da dama ke kyautata dangantakarsu da isra'ila a cikin gaggawa kamar yadda muke sa rai yankin zai zama mai yawan kwanciyar hankali da da tsaro da kuma ci gaba. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan mutanen yankin gabas da tsakiya a yayin da suke aikin gina makoma mai kyau da yawan bege. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana son yin tsokaci, sai ka rubuto zuwa editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA Zaka kuma iya yin tsokaci kan dukkan sharhi da muka yi a shafinmu na intanet VOA editorials homepage www.voanews.com/editorials. Da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.